يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا أتيق بنكر من الاتفاق النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر لما لمم محمد الثاني أمر أيو إن شاء الله تعالى زام تاشي أشافي ندري أكل أشرين دقائق yau muna sha tara ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da shida da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar sha biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a daidai gabar babban baki a wannan shafi na 221 da mala yake cewa alwusulu ila hunainin wa bad'il qitar ma'ana isa zuwa ga hunain alwusulu ila hunain isa zuwa ga hunain wa bad'ul qitali da kuma fara yaki سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من ذا الله ترى لأمنشن الله ثبت أغريش شي دوادا لكي تارد شي سنتفي حتى وصلوا هنينا حسد سكئك هنين ثم أبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه sannan sai manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya shirya ya tanada rundunarsa akan ce aba'a ana nufin ka kira ɗaiɗaikun abu ya haɗu gure guda ma'ana ya kira ɗaiɗaikun rundunarsa suka dunkule gure guda ko yawa ainihin tsara musu tsarin da za su tafi a kai ma'ana da ya shirya su don tankarar wannan yaƙi wa aqada alwiyata ya kuma wato anin daga tutoci in an ce alwiya su ne ƙananan tutoci da ake bayarwa ga wato wani sashi na rundunar yaƙi warraya da kuma manyan tutoci da ake bayarwa ga wasu sashi cikin rundunar yaƙi ana da tutar tutoci ƙanana da za a ce wannan wane rukunin mayaƙa da suke harbi ga tutarka wane rukunin mayaƙa da suke ƙasa ga tutarka misali ga tuta da ta shafi kowa da kowa ita ce jigon tutar ta gaba ɗaya a hannun wani an fahimta da ya irin wannan shirin a gada daina daga cikin tsara wato alerin rundunar abu wannan zai sa kasancewar lalle musulmi suna buƙatar da ilimin kowane ɓangare na gudanar rayuwarsa da ciyar da addinin ta gaba idan har a yaƙi ana sanin wane ne mai riƙe tuta kaza wane ne riƙe tuta kaza wane ne babbar tuta kishin kayi karatun wannan ma kai a addinin kafin na zamanance an fahimta ko to da haka mutum yana zama wasu wani wayayye mai basira da ilimin dukkan abin da ya sa a gaba kuma wanda yake da alaƙa da addininsa da wanda ya shafi rayuwarsa ta duniya wa farraqaha 'ala nas manzo ya karkasa wannan tutoci ga tutoci ga mutane wa kana malik bin auf shugaban kabilar kabilar hawazin shine malik dan auf ya kasance wa qabilatu hawazin da ƙabilarsa hawazi wa man kharaja ma'ahum da waɗanda suka fito yaƙi tare da su qad sabaqu tilisu sun riga sun gabaci al'ummar musulmi isa zuwa ga hunain gurin da za a fafata yaƙi wa dakhalul wadi laylan sun shiga kwarin da ke hunain tun cikin dare sun riga musulmai shiga wannan wato kwarin wa kamilu fi turuq suka ɓoye kawunansu a hanyoyin wannan wasu anin guri walmadafi da guraren shiga gurin mana suka lallaɓe suka ɓaɓɓoye daga cikin dabarar yaki washu'ab da hanyoyin da ke tsakanin dutse da dutse walmabayi da saƙo-saƙon da ke gurin an ce mabayi gurin da yake da wahalar shiga wani tsoko wani layi wani saƙo to duk suka je suka wato anan shi shigar da kansu yadda za ka zo gitta guri baka san da wani ma a cikin gurin ba wa amarahum malik an yarshiqu na awwala ma ya shugaban su malik bin au ya umarce su da cewar su yi ruwan kibon ma'ana su jefi al'ummar musulmi da kibiyoyi awwala ma ya rauna da zarar suka hange su suna ganin musulmi sun zo to kawai kansa an kara su jika jin wato ruwan kibiyoyi a cikin su rasa ma ta ina kibiyar ke zuwa ثم يشد عليهم شدة رجل واحد sannan ka afka musu afkawar mutum guda ma'ana a turansu bayan su musu wannan ruwan kiban su kuma wato afka musu lokaci ba a tafi wato a wani sashi-sashi kada a raina sashin da zai tankara ayyukansu a gama idan abin da bahaushe yake cewa diran mekiya su fi masu diran mekiya lokaci guda wa fi imayati subhi yayin da safiya ta gani gari ya waye دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون الوادي sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da al'ummar musulmi saka shiga wannan kwari yarwi zalika jabirun bin abdullah radiyallahu yarwi zalika ta'ala anhu ga ma jajir an abdullahi allah yadda da su shi da babansa yana rawaito mana yadda abin ya kaya sai ya ƙul sai yake cewa lamma na wadi hulai yayin da muka tunkari kwarin hulai ilhadar hadarna fi wadin min audiyati tihama yake cewa sai wasu an muka gangara wani kwari daga cikin kwari kwarin da ke tihama ajiwafa haƙut abinda ake cewa ajiwafa haƙut ma'ana mai yalwar magangara yadda adadi da yawa za su iya gangara إنما ننحدر fihin hidara yake cewa ai wasu ko ay wasi'un munhadir munhadir ma'ana ne yalwa wajen gangara wanda ake shine kamar da faɗa shine ajwa fa haquq shi ya fassara innama hadiru fihi Hidara. ita muna ta gangarawa ne gangarawa kawai inda guri ne kwari ima wa fi imayati subhi yayin da aka ce gari ya waye wa kana alqawmu qad sabaquna ila alwadi gashi kuma su waɗannan arna ƙabilar hawazin da wanda suke tare da su sun raga mu isa wannan kwari fa kaminu lana sai suka lallaɓe mana fi shi'abihi a hanyoyin duwatsun da ke tsakanin gurin wa ahla'ihi da kwanoni da suke cikin gurin kwana-kwana wa mabayaƙihi da saƙo-saƙon da ke gurin qad ajma'u su da sun taru wata hayyau sun yi shiri wa a'addu sun yi tanadi fa wallahi ma ra'ana wa nahnu munhaqquna illa al-kata'ib qad shattu alaina shittata rajulin wahid yake cewa ba mu ankara ba ba mu zaka ba wa nahnu mulhaquna shine da ma ra'ana shine ce wa nahnu mulhaquna ma'ana muna wannan gangarawa ba mu afkar ba ba to ba tsammani illal kata'is sai wato anin sashi sashi na rinduna ko yanki yanki na rinduna sai kawai muka ji sune qad shaddu alaina shiddata rajulin wahid kin afka mana tun farmana farma wato afkawa irin ta kamar wani mutum guda ne daren mana suka mana daren ya baki ɗayan wai samaran nasu sai mutane ku wato ale suka dunkule sau da kuna tafiya hanyo kanku yayin da kuka juyo wanda suke tuwa sun taho ko kuma kun juya sai ku shakuɗi guri guda sai haka ta faru da mu raji ina muna masu nufin komawa la yalwi ahadun ala ahad ba mai wato waiwayawa saboda wani wa rakibatil khaylu ba'daha ba'dan dawa kai ma wani ya rika hawa kan wani to da mutum na hawa kan mutum doki na hawa kan doki gudarin tare wa sabata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma duk wannan abin da ake manzon Allah ya tabbata yayi shab wa ma'ahu abubakar wa umar a tare da shi akwai abubakar da umar mazaje ke wa min ahli baitihi daga kuma abin da ya shafi iyalinsa mutan gidansa danginsa akwai aliyun aliyu na tare da shi wal abbas abbas na tare da shi wa abu sufyan bin al-harith bin abdul muttalib da abu sufyan dan harith dan abdul muttalib وابنه جعفر لأنس جعفر وأسامة بن زيد أسامة بن زيد ما أنا تاردس وأيمن بن أبيد أيمن أو أبيد ما أنا تاردس وهو ابن أم أمي أيمن شيطاني أم أيمن والفضل بن بن العباس ده فضل بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع أن شيء يجد سوق بعدها هذا wannan yake tabbatar mana manzo sallallahu alaihi wasallam a kasancewarsa jagora shugaba na duk duniya shi ne ya fi kowa tabbata da tsayuwa a filin daga ta gudu ba ja da baya kuma gefe da gefensa danginsa ne a jikinsa ko? to kaga wannan yake nuna maka yadda jagoranci yake a musulunci ta ba magana ba ce ta ka tura wasu kai ka laɗe ba ta ka tura 'ya'yan wasu ba ne ka janya naka an fahimta ko to wannan shine tsari na addinin musulunci kuma duk wanda ya fahimci ka a haka to ya yadda ya mutu a kanka saboda ya san ba magana ba ce ta san kai ko daga nawa sai ni da gani sai nawa ba haka ba magana ce ta kawai addinin Allah da al'ummar da suke tsarin da Allah ya ce هذه هي الجولة هذه هي الجولة wannan shi wato ainihin karawa ta farko ana a karan farko karan gamar da aka yi da farmakin da aka bai wa musulmi wannan shi karo na farko ma'ana farkon yakin ga da yadda ya fara ka ga musulmi a karan farkon fara abin bai musu daɗi ba sun fuskanci matsala to shi ma nace hadhihi hiya al-jawlatu al min al-ma'arak wannan shine farmanci da karawa ta farko a shi wannan yaki ko ji al-muslimuna fiha bi tilka al-hushud an wato ainihin shammaci musulmai an musu faɗan shine mufaja'a an musu kwaɗan da tilkal hushud da waɗannan jama'a waɗanda suke lallaɓe su ake ce hushud alkabira waɗanda suke masu ɗimbin yawa allati kanat tasmunu lahum fil wadi waɗanda suka riga suka ɓoye musu suka lallaɓe musu a cikin wannan kwari kharajat alaihim wa hum fi sayrihim sai suka fito musu suna tsaka da wato ainihin tafiya munhadirina ila alwadi suna masu gangarawa zuwa wannan kwari lam yastaqirru ba'd ba su riga ma sun tabbata a cikin gurin ba ballan ta su san shirin da nasu na tunkara abokan gaban su ko da haka akan hanyar su suna da cewar ba mu kai ga inda za mu fara ba sai to sun shigo tsakiyar su ma'ashi wa a'da'uhum qad sabaqu matsiyansu abokan gaban su sun riga sun gabata wasu su sun tabbata wata hanyar sun yi nasu shirin falahat lil mushrikeen bariqatu nasrin wa ghalaba wannan yasa sai walƙiyar cin nasara da rinjaye ta ɗan haska wa mashirkai sai suke ganin ai wannan cikin kankanin lokaci za mu gama da ko nasara na tare da mu kafa al almuslimu na raji'in musulmai kuma suka wato ainihin juyo asalin inkifa kamar wato ainihin ba haushi shame da shi a matsi kuwa mana suka juyo kama a shifin haka wato alin ba a rubabe suna masu kokarin komawa daga wato wajen abokan gabas wala anna fi zalika tarafi khaira kuma yiwa akwai alkhairi da Allah yake nufi a wannan komawa ta sai ka zan zaka to ai an fata take su an kone sai zaman to a janyewa ne na dabarar yaƙi su san shirin da za su yi kuma Allah ba su nasara kuma hakan ce ta faru إذ جلب المسلمين القتل في صفوفهم domin hakan da musulmai suka yi na juyawar sun wato nesanta kisa daga sahu sahu su na maya mana hakan ya wato ane kare su ya taɗaita musu yiwuwar a kashe wa fi zalika hikmatu min Allah azza wa jalla kuma akwai hikima daga Allah maɗaukaki a cikin faruwa haka wa tarbiyatun amaliyatun li ulaika alladhina sarru bi kasrati jaysh musulmi. kuma tarbiyya ce Allah yake bawa al'ummar musulmi a aikace game da waɗanda suka rudu da yawan da rundunar musulmi ke da shi a wannan lokaci domin tun a wannan lokacin kafin a kai ga karawa ganin al'ummar musulmi suna da tsallewa suke cewa mu kam a dai harin da ake ciki wannan karan in dai yawa ne yake sa a ci nasara a yaƙi to ba wanda zai ja da mu in nasara wani salo na alfahari ya shigo na jin cewar ka yi ƙarfin da ka isa ya fara ratsa wasu daga ciki wa ma'annu ilaiha suka nutsu da wannan yawan rundunar tasu a buhu. wannan ya sa wani sashi na cikin al'ummar musulmi suke cewa lan bal al-yawma min illa yau dai ba za a rinjaye mu ba dan karanta an muna da yawan da ba zai ce mana dan karamar dandana ba ko ƙananan mayaka ba to da haka da muna fargaba da jin tsoron ba mu da yawa amma dai Allah yana karfafa mu da ƙarfi da jajircewa da juriya kuma muka yi nasara a yaƙoƙin da aka yi suka gabata to amma fa yanzu daga cikin abin da ke sa mutum ya nutsu ya ji ƙarfin gwiwa na kana da ƙarfin makami da runduna da mayaƙa to fa kam wannan karan mu ma daidai muke da kowa fa kana zalika bi sababi bi an min ashe wannan abin da ya fara faruwa da su sai ya zama dalilin sa daga gare su sun fara jin su wasu ne ƙarfinsu ya kai su iya nakara da yadda suke cewar Allah ka agaje mu yi ta addu'a ai ta wato koma zuwa ga Allah har ƙarin cewar Allah ba zai samu mu za shi ya kaza Allah ka ga wannan adadi namu fa mu ne fa masu yinka masu taimakon addinin ka tsaya akan abin da kake in aka karya mu an karya addinin nan nasu da da ai haka ake koma ga Allah to yanzu aka yi wannan ya na ce to bari ya gwada musu cewar ba fa karfin nasu ba yawan ba ne ike sa yi nasara ha daga shi ne nasara take kuma nasaru illa min indillah Bayyana Allah ta'ala lahu. Allah ya musu bayanin haka da kansa fi qawlihi subhana a faɗin sa tsarkiya tabbata gare shi yake cewa laqad nasarakum Allah fi mawaqin kathira tabbas haƙiƙa Allah ya taimake ku a guraren karawar yakin ku masu ɗimbin yawa kafin wannan yaƙi da aka zo na hunai. wa yau mahunai ne har a ranar hunin ma ya taimake ku in a'jabatkum kasratukum a wato lokacin da yawan ku ya ba ku mamaki ya burge su falam tukuni an shay'a amma sai yawan naku bai tsina na muku komai ba sai yawan bai amfana muku ba wa baqat alaykum al-ardu ƙasa ta muku kunci bi ma raqubat tidda yalwar da take da shi ha to ka zo kana karo dan uwanka dokinsa dokinsa na karo da dokin ka? ina maganan yalo kasa a gurin sa duk faɗin guda ya zama tsofaffi ta gurin ثم وليتم مدبرين sannan sai ga ku kuna juyawa kuna masu ba da baya to anan kaga Allah ya ce ya taimake su amma ne abin da ya faru da su na karan farko a karawar da aka fare na ganin alamun wato ainihin kasawa da gazawa alfaharin da wasu su suka yi ya jawo musu Allah ya ba su zarafi su bincewa ba yawan bane zai tabbata a kan abin da suke kai tun farko nasara daga Allah ta sannan ya taimake su ma da suka juya din a tunanin cewar ba gudu ba ja da baya ba a karar da su an fahimta ko ita ma komawa taimako su bayan ɗaukar darasin da suka yi ثم أنزل أنزل الله سكينته ala rasuli sannan Allah ya saukar da nutsuwarsa ga manzansa duk da gudun da ake shi ba inda yake wa alal mu'minin daukar da nutsuwarsa ga mu'minai waɗanda ke tare da shi da kuma waɗanda ma ba sa tare da shi daga baya suka nutsu wa an anzala junudan lam tarauha ku ji kun juya kun tafi kun ban manzansa da wasu tsirari kuma shi ina tare da manzansa a koda wani lokaci da taimakonsa to in babu rundunar ku akwai rundunar da fita ku wa an zala junudan nan tarauka sai Allah ya saukar da wasu rundunar da ku ba ku gan su ba saboda ba ba ku ikon ganin su ba na mala'iku wa azaba alladhina kafaru anan ne fa ya azabtar da wanda suka kafir suka gane kuran wa zalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon da Allah yake wa kafirai to idan mutum na karanta irin waɗannan ayoyin sai ya ga ce ko ma ne yake ciki na ba daɗi na shiga harinci na tsaka mai wuya inda ya yadda ya koma ga Allah to nasara tana tare da shi matsalar ka ci gaba akan abin da kake ka ci fasa abin da kake na ba daidai ba ka ki waiwayar tuba da rufina wa Allah subhanahu wa ta'ala to sai ya bakka da kanka ya bakka da dabara ka tsari ƙwarewarka da gwaninta ka ta tsaro duk ka gama ka shiga gida da wanda zai kashe guda nawa aka ka tsari wato da fararka da tsaranka sai ka gama komai ka gama duk abin da kai ashe an riga ka saka kama in ka yadda ba mai ba da nasara sai Allah ka yadda za ka yi abin da yake za ka bar abin da ya hana to nan gani nan bari ba yadda aka iya da kama qala subhanahu kamar yadda Allah maɗaukace yake li ahli uhud ga waɗanda suka halarci yakin uhud awalan ma asabatkum musibatu yanzu ashe dan wata jarraba ta same ku na wato waɗanda aka tsayar da su a kan dutse aka ce da su kasu sauka ɓangaren mayaƙa masu harbi da ganin an fara yaƙi nasara ta bayyana a karan farko ga muminai suka fakko suka bar gurin da manzo yake su zauna aka bar 'yan tsiraru hakan yasa aka zo aka kashe mutum saba'in daga cikinku aka raunata manzo karkar wato ainihin hular kwanan da yake sanye da ta tsaka ta wato shigar masa tsakanin wato ainihin ƙashin kunci aka cire masa haƙori aka raunata shi duk dalilin wannan abin da kuka yi to da wannan abin ya same ku kuka fuskanci hali mawuyaci aka kashe na kashewa aka ma rika yaɗa turman zan ma an kashe shi hankalin ku ya tashi ƙari akan tashin hankalin farko to yanzu dan wannan ya same ku qad asabtum mislaiha bayan kuma da ku kawwa da arnan nan ninki biyan wannan abin da suka yi muku ku kafin ku faɗa wannan matsalar kun sa a matsalar tafi wannan sau biyu an fahimta ku amma sai kuma saboda yanzu wannan ta same ku kuma ku kuka jawo kanku kuka saba da abin da manzo yake kultum anna hada har sai wasu samu bakin cewa wai ya akai haka garin ya ma akai nasara a garin ya ma aka cutar da manzo aka cire ma haƙori aka raunata shi wasu suka tarwatse aka gudu aka bar shi har sai wasu sun kifa a kansa ana harbin su kibiya su kayan su kamar kaguwa kuma gashi Allah nan tare yake da mu manzan nan shine gaba kuma shine ma wanda Allah ya turo ya haka ta faru da mutu an fahimta shine Allah ya ce qul huwa min indi anfusikum kai da na aiko ga ya musu haka ta faru ne daga gare ku matsala a cikin ku ta faru saboda kun saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wasu ku su sauka da kan dutse da ya sa su a matsayin masu wato harbe da tibiya suna ganin duk wanda zai tunkaro kar su sauka da suka fara wato ainihin ruwan kibiyoyi suka nasara karan farko an rana suka zuwa za su gudu kuma sai ga kun sauko tafiya neman gare ni Allah ya ce minkum man da duniya wa minkum man yuridu al ya sani daga cikin ku akwai wanda nufin lahira amma akwai masu neman duniya duniyar ta sauko da ku ga ganima kada yi ba ku to ai daga gare ku tafiya neman duniya da saba umarnin manzon Allah wanne ne ba a yi yanzu a kan neman duniya ba zai iya ba da minti talatin a karanta ƙur'ani ko a wannan sirrin da wannan da muke din wato nabiyar rahama din da ma waninsa ba zai iya minti talatin ko a kai awa ɗaya ina zuwa neman masara daga ina neman masara ya fi kwacin masara ko gashi nan to ka ne wa duniya kuma ba ta samu ba kuma lahirar kai ban takali da ita to kai ka faɗa mana ya zan bar wacce take kike fita, kuma mafifita kuma wacce take kasashiyar ba ta samu ba to wannan abin da ya faru da su ya faru da su sakamakon wannan jin kan nasu da alfahari kamar yadda ya taɓa faruwa da su a lokacin yakin ƙofar sakamakon sun saba manzo wasu sun yi tafi neman duniya kul huwa min inda anfusikum kace haka ta same ku ne daga kawunan ku saboda sabawa da ku inna allaha ala kulli shay'in qadir haƙiƙa Allah mai cikakken iko ne akan kowane abu yana nan da ikon nan nasa na baku nasara amma ya baku darasi ne yanzu ku fahimci illa saba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku fahimci illa zarbe wa duniya an fahimta ko saboda haka waɗannan abubuwan su ne yanzu abin da suke faruwa da mu a yanzu in za mu rage zarmewa duniyar da muka a ce ana kashe bayan Allah shekara da shekaru don ya wuce shekara ya wuce shekara ne yanzu mun tafi shekara da shekaru tun ana yin adadi biyu uku hudu aka koma ayari kasuwa guda amma duk waɗanda muke jin wakilanmu madadinmu shuru ne ji haushe kimanin ya ci shurwa. shuru kashe kamar ba su kamar ba a yi su ba amma kwaɗansa aka ce yau gashi an buga musu fiya ba za ka ce ai shirya shi ma za a daga shugabanci ko me zai sa a shirya shi daga shugabanci saboda yanzu ne ya taɓa mutane da duk tsuntsaye yake taɓa ko ƙwari ko su me sa? me za a ban me zan samu shi ne ciwon tun daga sama har ƙasa tun daga sama har ƙasa abu za ku da wanda yake kana jin cewa eh, wannan eh ahlus suna ne fiyo wannan sa dake ga aswal ga qur'ani aljinus ga ga ga ga ga ga ga wannan na sharta game sai da yake na da shi aljinsan ya tare imayar akwa su waki ya yi kana jin ba ka da matsala kuna fara ce ce wai ana ka su malam mai aka ɗauka a kan abin nan ne da za a samu a haka zai fitowa fili wani zai yi gafa sai an je zuwa ƙarshen abin mai ake sa ne a ɗan yi mabayani ko bai fahimci duk tafiyar da ake haka ne wannan shi sa mu cikin matsala kwata kwata wasu wai ka da kima baka da daraja sai ne kake da shi da zaka ba shi ne kima shi ne daraja in dai kana da abin bayarwa sai kula ɗaya kaka da komai a ah, to da haka ne zai sa a ce wai duk lokaci daga lokaci zuwa lokaci sai an ce wai sai an faɗa a hudu ba sai an faɗa a lacca sai an faɗa a darasi zaɓi na gari sai an faɗa kada ka karɓi sabulu saboda a kai ka abu amma fasa haƙi kuma duniyar ma wulaƙantacciya ta sabulu sabulun wanka ko kwanon omo haka waɗanda abubuwan su ne ciwon mu in dai aka ce ta zarmar duniya to kuma ba wani abu za ka gani da daraja in ba wannan duniyar هذه الأسباب ما ليش ودن ننسى waɗannan ودن دليلي التي قد يراها الناس ودن دمتها ليسكي غني أيسر من اليسير suke kallon su sun fi sauƙi sauƙi a saba abin da manzo ya umarni a yi shi ya fi komai sauƙi magana ce Allah ga horon rahim ne to aljihun ka gafarar ka take ko ka kai da shi ko shi ne da kai mai ka tun daga furin rahim ne nan kai an gafarta ba ka tsoron ka nemi gafara ba ma ba inda ya isa yaki a kai kake sa shi ba ka ko kana da karfin gwiwa kai nan, duk sanda ka nemi gafara ka samu ga haka ko sai ka ci gaba da sabo to wannan abubuwan da ake kanin su masu sauki ba komai ba to kuma wani abu ne kanat laha tilkal awaki sun kasance su suke jawo irin wannan mummunan ƙarshen dole ko ya ce in dai dan yawa ne ba za a rinjaye mu ba a ce kuma guda nawa ko da har za a zo a tarwatsa kuma ku tafi gaban manzan, duk ma abin zai faru da shi faru da shi ka ga ja muku matsala gagarin kuma kalmar da ka zo da wudu rubuta ta da ba za ta tsara guda mai kyau to saboda haka irin waɗannan abubuwan suna jawo matsala gagarin فكيف بمن أعرض عن دين الله وإن هذا كمون ليزيا وأدين حلا ما قبل واتخذه وراءه ذهريا إذن كيف يتلعي لشي باين باين أما غنى الشيخي ما تنزافون تنزافون حتيب وأن أبو شريعة هو كل شريعة ومؤرناني حقا لك جانجامي هو to da ba ne bane da ya ake zama a ranci ai daga watsi doka Allah ne yasa aka ce ma arna saboda baya doka Allah to kai ma ka tsebe ka zubar ka tsebe ka zubar kuma an magana ka ce ka gane wanda yake ka bala shi ne dan zafin addini kai da kake dan a miƙe kafa kai ne kawai kake kan daidai to irin waɗannan abubuwan su suke kai musu baro wa haraba Allah wa rasula kaga mutum ya zama ya yaki Allah ya yaki manzon Allah amma kuma da sun ce shine na Allah bil ma'asi da yawan sako lailan wa nahara dare da rana shekara hamsin an kama shi da shekara goma guda nawa aka faɗa ba za su kirgu ba mutum da ƙanwar matarsa a da ƙanwar ta ta tsirtace da shi da uwa ɗaya uba ɗaya guda nawa an ɗauki yaro kaza shuru ba labari wani ma an kama wata ta ɗaukan kuma ta riga ka dawowa gida ko ya riga ka dawowa gida wani ɗan luwaɗi an kama ba wai zance ba zato ake ba gashi ƙarara amma ya sauya unguwa ya ci gaba kun tafi wani sani din kanka kai gida shi ya riga ka zuwa to na wakilci na wanda yake cikin jami'anci ko yake cikin kotu ko yake cikin kaza ko yake cikin gwamnati da zai maka abin da zai wakilci addininka a matsayin ɗan uwanka ne san a sami gyara a sami karancin barna ne yayi to waɗannan abubuwan su ne suke faru kuma huwa yastabti'u nasara Allah ta'ala la kuma wai ne wannan ne wai yake cewa ya har yanzu nasara Allah ba ta zo ba ina ganin wai har yanzu sun fa ne musulman ga addu'o'i ake yi kaga kamar ba yake. faɗi da ƙarfi yanzu ai na jin ko kai an hankali ko an hankali to ai baka yadda zai amsa maka shi da ka'idar da ike bi da ya tsara ce a bi sai ya maka gafara sai ya karɓi addu'a to amma baka biyo ba Wani wannan shine abin da wasu ainihin wannan ya jawo al'ummar musulmi samun baraka da kuma matsala a karan farkon fara yi kuma da makarafin yau ba da yawa zabi iya nan dinnan da muka yi yaran zamu a je a yi ta tunanin shi insha Allah darasi ne wannan yau mai kwari a kan matsalar da za mu yi gyara mai kasan kana ba daidai ba kamata mai kasan ya kamata kai ba ka yi kai kana ɗaga an hannu ka roƙi Allah kamar yankan wuka Allah ya samu tashi صادق من والاه وبعد wannan yake cewa wata addu'a ake yi domin a ci jarrabawa na farko ga wanda yake so ya ci jarrabawa ya tsayu da dagewa a matsayin sababi sanadi dalili na cin jarrabawa da zai iya yi a matsayinsa na bawa ya fahimci abin da aka koya masa ya dage wajen bibiyarsa don kiyaye shi sannan kuma sai ya goya da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da shi da samun nasara wata addu'a zai yi a lokacin da yake so ya ce Allah ya bashi nasara in ya buɗe baki ce ya Allah ka bani nasara a wannan jarrabawa da zan yi yayi in kuma wata addu'a ita so wata take da alaka da abin da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam akwai addu'a da manzo yake cewa Allahumma rahmataka arju fala tashilni ila nafsi طرفة Wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta ya Allah jin kanka nake fatan samu ina daga cikin jin kanka da ta da kai ka ci jarrabawa ko to da in baka ci ba za ka shiga damuwa da jin ba daɗi da fuskantar matsala wala ta kilmi ila nafsi qarfata kada ka bar dogara da kaina daidai da iftawar ido duk da na yi karatun duk da na gane duk da na iya duk da na bi abu amma na sani ba iyawa ta bace za ta sa shi wa aslih sha ne kulla dukkan al'amari na da jarraba nan da wasu kuma ka daidaita mu ka inganta mu su ka kyautata mu la ilaha illa an babu wani abu bauta da gaskiya da cancanta sai kai kai ka kai na dogara a wannan za ka yi ko kuma ka ga ma ku ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana hasana nan har da jarraba ta su za ka iya haɗawa duka su ka da mai so ci jarraba sai ya yi abin da zai iya yi ta ɓangaren saɓanin abin da yanzu muke bol baya ba ta wuce kallon fim baya wuce sunuka ba ta wuce kuma ma yana so ya ci jarraba a daidai lokacin da zai zo tare ka an irin sallah ce a matsayin ka na liman mai gaya wa Allah wannan abokan masa addu'a ya jarraba ko da ɗauki matakan da suka kama ko kuma a daidai lokacin da yake wannan akwai wani tun da aka yi karatun ya ɗauka yake bibiya tsakanin malami da wanda ya fi shi fahimta ɗalibai da wani malamin a wajen makarantar yake bin abu ta ku za a jarraba ku zama daidai ku su yi wannan abubuwan sai mun gyara sai suna daga cikin matsalar shi ya jawo mana aka waye gari da ana jin labari a nesa za a iya zuwa jarrabawa wai wani ya shiga da sunan wani ya jarraba kuma ya kusa kuma ɗauko jarraba a ba wanda ba shi ya ɗin bai tafi neman aiki yaushe irin wannan zai yi al'umma ta ƙwarai ku yaudari kanku da kanku ku cutar da kanku da kanku kai ka je kai mai jarraba ba shi ba kuma ka ko jarraba bayan ta fito ka dan kama da sunan suna ma ka je ka zauna kuma ya tafi neman aiki bayan bai san abin da aka rubuta a jarraba aka fito kuma da shi za a aikin nan kuma ka saran zai ma daidai ba dole ka zo ofis ya wulakanta ka ba kuɗinsa ya bayar aka yi ma jarraba kuma yanzu su yake ci riba yake ci saboda haka sai ya ci riba ya ci ya ci har ya ci riba sannan kuma kai saurare in ya ma kula ku na fa taimako na fa ai cutar kai ko a ce wai wai malamin da ko makarantar da ba su yadda a zo lokacin jarrabawa wani ya zo ya fitarwa da ɗalibai amsa su kwafa wai wannan makarantar malamin ne ba su da mutunci shi malam wani bai da kirki shi ne mamar da kirki wanda ya hana ai wannan satar to al'ummar ta lalace haka ina maganar cikin jarraba saboda haka sai an ce waɗannan abubuwan sannan a gari Allah ya sa mu gyara sannan ke maganar cewar a saurawa ake kwanciyar Allah ta yana karanta wannan kuma yake cewa wata magana ce kowane hadisi ne mafi inganci dangane ɗaukan alkur'ani game da mai jinin al'ada magana mafi inganci ya halatta mace da take cikin halin jinin al'ada yayin da buƙatar ɗaukan Alƙur'ani ta kama ta ɗauka dalili malamai suke cewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana raye ya nemi Aisha matarsa ta dauko masa da tuma ta ce manzon Allah ai ina jinin al'ada sai ce Aisha ai jinin al'ada ki ba a tafin hannun ki yake ɗauko min da tuma sai suka ce to wannan jawabin na manzo yana nuna dan mace tana jinin al'ada ba yana nufin duk jikinta ya rike ya zama kazanta ba a'a ka san jikinta ba karanta bane da za ka taba ka ba za ka ce sai ka wanke sannan za ka yi kalla ba kan an fahimta ko saboda haka ka zuke nan hannun yana nan da tsarkinsa don rashin tsarkinta na ba za ta ibada ba na tana jinin al'ada inda jinin al'ada nan ke nan ne karanta ta tafi an tambaya wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan fa tadlu nisa'a suna tambaya su game da jinin al'ada ka ce shi jinin al'ada azanta ne ta ƙaurace wa kusantar matansu a lokacin da yake faru amma manzo yana rungumar iyalinsa ko suna cikin jinin al'ada hagu wannan da ya sa shi jikinsa shi ya zama ƙazan saboda ya zama ya taɓa jinin al'ada an fahimta ko sannan suke magana kuma hadisin abu huraira da yana da janaba sun haɗu da manzo a hanya daga cikin hanyar madina daga baya sai ya zina isla ne ba tare da manzo sun ne ba shi tafi je wanka ya da sa na ce ina ka shiga ne na gaban ganka ba kuma ba na da na ganka yake aya manzon Allah na kyamaci in zauna tare da kai ne cikin halin da nake ciki saboda ina da janaba sai manzo ce subhanallah illa almuslima ko illa almu'mina la yanjus sarki a tabbata da Allah to kai Abu Hurairah ai musulmi zai zama kazanta dan ka zauna da ni kana da naba ai ba ka ba karanta ka goga mu ba kuma ka zama makaranta da duk abin da ka faɗa ko kuma ka taɓa wani ka taɓa karanta ba a haka abin yake an fahimci wannan to da ka to kaga mai jinin al'ada mu ne na su? musulma ce saboda haka yayin da bukata ta tsawon qur'ani tana zuwa makaranta jinin al'ada sai yana kai ta sati kuma karatun da suka yi sati kana ba, in ba ta gani ba za ta samu matsala ko kuma in ba ta ɗauka ba ta bi ta haddace za ta zuwa tsana ana bin ta bashi ko kuma wani karatun ya tare da wani ya zama mata yanayi sai a bata ta ɗauka ta karanta suna jinin al'adarta ba a safin hannun ta yake ba kuma akan harshen da za ta karanta ƙur'ani ne sannan kuma wani abu ne da ba su suke ga dama su kawo kansu ko su ɗauke wa kansu waɗannan maganganun malamai suka faɗa suka ce masu cewa la yamassuhu illa al-mutahharun aya tana magana akan mala'iku da kuma lauhul mahfuz ba tana magana akan qur'an da ke hannu suka ce in ma wannan ana magana cewar la yamassuhu illa al-mutahharun to aikin wanne ne mai imani yana tsarkin imani kisa aka hana arne komai tsaftarsa ko da ba ta jinin al'ada an ya kace ka ba ta qur'ani saboda rashin ƙarfin imani an fahimta ku su za ku wannan shi ake ne Su za ka in ta iya ɗaukar qur'ani ta in kuma suna da hati ka san falil alhamd shi sa har wanda suka ce ba ta karanta ba ko ba su ɗauka ba suka ce za ta iya karanta ayan neman tsari ko ayan neman tsari daga ina take an fahimta ku kwafi a iya ɗaukan juzi'i amma ka ɗauki kake to juzi'i ba ƙur'ani ba ba ƙur'ani wannan kuma yake cewa yaya mutum zai yi a sallar da ake bayyana karatu sai da ya riga ya fara koyewa sai kuma ya tuna sai ya ci gaba da bayyana sallar ta yi ba komai a kan sallar ta yi ba komai a kan ba kamar ba ba an fahimta ko saɓana abin da malikiya ta su malikiya in ka bayyana a gurin koyewa za ka yi sujada in ka koye a gurin bayyana za ka yi sujada amma su malamin sun saɓa mu ka ce musamman ma da manzo sallallahu alaihi wasallam wani lokaci na sane yakan bayyana da aya ko aya biyu da sahabbai a karatun da yake a ɓoye suka ce da bayyana wa tana sa a sujada da mai bayyana an fahimta ko su da irin wannan wasu ka ce kuma karatun da shi ake da buƙatar a samar don baka jiyar ba ka koyi to karatun da ake so kai kai nan tun bayyanawar da ya kai a ce sai kai su da ka ce zai wuya a ce a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba a taɓa samun wani su ya bayyana a gurin koyewa ko ya koya a gurin bayyana ba kuma a ce hukunci har yau suka bar duniya bai zo mana ba an fahimta ko to waɗannan abubuwan sun da su malam suka ce babu ko ko kuma ka riga ka yi karatun sa na malikiya kuma shi ka iya kai aiki da shi ba za a ce da me ba eh, ka ce ta dan firamare ta sani da jami'a da masu karafiya <laughs> karafiya ga ne eh, an firamare ta zama da karatun ta kan ba zai gane ka da kawai karɓi karatu wannan su kama tun a balagada shi su samu kokon haka za su shi kuma wanda ya za karatun mai zurfi in ya ga irin wannan sai Allah tarki kuma mun buta nan gurin za ka zo ne inda muka zo illa a ce ka fara karatu ka watsa amma in dai kana kai da kanka a karatun da kake za ka ce ka Allah ya an yi tsama sariya ka lalata ibada wasu kuma tana dangaro sannan kuma yake cewa wai gaskiya ne rana ba ita ce take tafiya ba duniya ce take tafiya ya abin ya ta ga ko ba ta tafiya tana tafiya wannan yanar da muke ciki ai tafiya take duniya shi da Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa shamsu jiri da mustaqarrin eh, rana tana gudanawa zuwa ga matabbatar da aka yi shi sa kula ke cewa tana fitowa tana faduwa an fahimta ko tunda ubangiji ya tabbatar da tajiri in an ce aljari ne gudanawa tunda yake tana gudanawa to mu samu tabbacin gudanawa rana daga Allah an fahimta ko saura gudanawar rana kuma ai gudanawar wata ai duniya ce an fahimta saura gudanawar duniya shin ita ma tana juyawa ko ba ta juyawa an gane ko saboda haka wannan babu wani bayani garin yanke ko da malamai suke maganganu irin wani da kuma malaman abin da ya shafi harkar masana duniya din da suke faɗa za su ga cewa ko kansu kai da kake ciki za ka ce inda tana juyawa kan a juya da ake wutar za su sami ka a saudiya da dai kuma ba irin wannan juyawa ba ko <laughs> ko kasa ka da sama kasa ta koma abin nan ko to saboda haka wani abu ne wanda yake harkar abin da ya shafi irin wannan girmawa a ciki suna buƙatar nesa tunani da tara dalilai kuma karɓar abin yana buƙatar irin wannan ni a ni kaɗai na yi kaɗan bugi ƙirni ce ba haka ba ne kwata-kwata ko in ce haka ne kwata-kwata har sai an samu waɗanda suka fi ni jimajimai a harkar ilimi sun zauna sun bibi dalilai na shari'a tsakanin hadisi da qur'ani da kuma abin da zamani ko ilimin ya tabbatar na zamani sannan su matsaya a fitar da amsa da za a riƙa ba kowa amma dai mu ba mu da ga rana tana gudana duniya a tsaye take tana tafiya ba ta tafiya wani abu ne da Allah ya ba kansa shi ko wannan mai tambayar amsa sai insha Allah sati ne zuwa ga mutum mai tambaya akan ali aqilu ali abbas ali jafar dangane da abin da ya shafi wato ainihin ahalin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ka zama sabon aure ko ka zama tsohon aure a biyan bukatar sha'awa da matar da mutum yake da ita abu ne da yake komawa zuwa ga shi da ita ya bukatar su take idan kana da mace mabukaciya kuma kai ma mabukaci ne ba mai cewa da kai ga iya adadin biyan bukatar za ku a dare ko a rana ku ta shafa ku ka san kanku in su goma za ku rika a rana ruwan ku biyar za ku yi ruwan ku a yanayin halittar da Allah ya maka ya maka in ya wuce ɗaya biyu za a shiga matsala sai ku tsaya iyali an fahimta ko shi yake sa kake ga in aka yi rashin sa'ar haɗuwa da mai ƙarfin buƙata da mai matsakanciya ita suna ta wallahi ita ba ta iya ba sai dai a raba auren ko shi da kansa yana cewa ya san da ne ko guda nawa aka yi halitta ce daga wani zuwa wani bai wanda aka yi wani ba ya wani ba damar da wata yake da ita ba ita wani ce halittar da aka yi wani ba ita wani ce su da amma mafi dacewa wanda ya samu kansa shi ka ci ta bangaren namiji in ka samu kanka kana da ƙarfin bukata sai shari'a ta baka dama ka iya aure fiye da ɗaya sai ka rarraba wannan bukatar taka a kansu kuma an taimaka wasu daga zaman ba mashi an fahimta ke ma kika samu kanki kira da matsananciyar bukata to in an dace da wanda yake haka to fallahan in ba a dace ba to in kika san zaman ki a ƙarƙashin zai bayu kuma bayan zama da shi kuma ki fita ki je ki saba Allah to da zama da shi gara samun wani mai bukata da aka miki kin san confirm shi ma confirm sai ki fadi yawa to wannan kuwa amma ba ka ba sai labari sai ya ban ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la a illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik